salamu ala ashrafil khalq salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'd ibadallah uhayyikum بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina farawa da roƙon Allah ar-Rahmanu ya karbi mu da muka yi ya ci gan iyayenmu ina farawa da roƙon allah mai kowa mai komi ya yi albarka a cikin 'ya'yanmu da arzikinmu da ƙasanmu da wannan damina da muka shigo ciki waɗanda ruwa ta cika musu gida ko gona ina roƙon allah ya mayar masu a hanyoyinsa masu yawa waɗanda na mutu allah ta'ala ya fi masu dama akwai hadisi da ke cewa daga cikin hanyoyin shahada wanda ba manyan shahada ba ƙanana akwai ruwa ya kashe ka gini ya rutsa kanka wuta ya kona ka ko ciwon ciki ko mace ta haifa wajen haifa waɗanda duka an irga su insha allah cikin shahidai waɗanda na jira wani kuma aka kai su neman magani allah ya bada sauki allah ba su sauki mu kuma allah ya tsare mu ina roƙon allah mai kowa mai komi ya kawo mana sauƙi wannan musiba da wannan fitina da ya shigo duniya mu musulmai ba mu da matsala ko na abu domin annabi ya ce mana manya ya ku minkum fasayara ikhtilafan kasira abinda muka sani mu da yake muna da shekaru da yawa tun 1957 muke da wayo har yau barawo a gida ko a jeji in ya same ka wadda ce da tan halace da amma yau kundiman nanon abin ya canja ga ka da mota fa da kuɗi aljibunka su ce ba ruwansu kai ake so wannan tsawon rai ne abubuwa da ake yi kuma na mu'amala na rashin imani inda wanda ya mutu 1960 o 50 o 40 kai ko 1980 ma ya tasu ya gani zai ce ya allah sake ɗaukar ransa a ce wa ya je ya hada waya a sace kaninsa a ce ɗa ya je ya hada surkulle a ɗauki wan babansa wan babanka ai babanka ne domin in ta ɗauro zaka gaje shi in ya mutu bai da yaya ba mata ba ba ka ɗauko amana ka ba mutum a yau a shago ko gini ko wani abu duk abin da zai yi yana cin amananka ya za mu tafi kabari da wannan hayaniya kef ma arafal islam hazal amur kaddo idan haka islam ya zo da wuya za a musulunta da wannan kana makwabcin mutum dubi abin da ya faru a wancan jiha mutum ne ya taso daga lagos makwabcinsa zai aure da 'yarsa sai ya ajiye masa 100,000 dubu ɗari sai ya haɗa masa da, da waɗansu kuɗinsa tun da local government ɗinsu um, ba ko da ake samun banki ba sai in su zo kamar kaduna capital ok sai ya haɗa dubu ɗari biyu da wani dubu ɗari yana tafowa suna waya da makwabcin nasa ba har aka zo aka tare hanya alhaji daga ina kake ni eh daga lagos a gaya mana gaskiya a ah, me ya shi ba san gaya muku gaskiya ga ku kowa da bindiga dama ya za muku gariya to kawo kudi an ce akwai kudi ya ce kwarai eh, gonga on akwai kudi ce da don jaka biyu ne wannan kayan na yara na ne suka bude suka ga kaya haka kayan yara bude wannan ga kudi sai suka ɗebe dubu ɗari uku sai ce musu kudin na e eh, waye waye shugaban ku a wannan operation din suka ce gashi na yace to Allah ciya manzon roke ka yace to roke ni a cikin kudin na e eh, do Allah a banda dubu ɗarin nan ku ɗauki dubu ɗari biyu makwabci na zai aure da yarsa na yi mashi alkawari kuma na gaya mashi zan ba shi taimako naira dubu ɗari ba na son in je in ce wannan wannan domin in ban bashi ban sai na koma lagos makwabcinka eh to sun sa irin abin sa fuska na mas ne ko max ne ko bad da kama sai kira wasu mutane guda hudu sai kai cire eh, max din ka yi cire shine wannan ya ce a kai cire shine wannan a aka zo kan na hudun cire cire shine wannan ce eh shine makwabcin nawa ciyaman na barayi to yana da ɗan sauran imani ka san kana da imani ko na abu za a gane bambancinsa akwai imani sai ce to ai shi ya ba mu labari amma bari ga aikin da za mu yanzu kai tashi ko can ka tsaya sai ce da sauran yaran ku harbe shi ku harbe shi aka daya zuciya daya shi wannan da aka tare ci ha gamdume za ku kashe shi sha makwabcinka ne ya maka haka mu ma a jejin nan idan da muka samu kuɗi zai hada da wasu baraya kashe mu wannan mugu ne ka bar mu kurb kuma yanzu kai eh mun ma bar maka ma don ɗazu mun samu miliyan kuɗi tashi ka tafi da kuɗinka ka la ilaha illallah salawatullahi wa salamu alai ma haza naira akan naira duk ake wannan wai me talocin zai maka maka samu kuɗi ba can you tell me abinda kuɗi ba zai abinda zai same ka me yayi zafi in ji hausawa na riga na faɗa a wajen wa'azi sama da shekaru arba'in na ce talauci bai maka komi wala talauci bai kashe ka ban ƙi ba ka rami ban ƙi ba ka tafi da ƙyar ban ƙi ba ka ci ba ka ƙoshi ba <laughs> a wannan ba zai ba eh amma maximum abinda da talauci zai maka talauci in ya cafke ka ya casa ka idan kai fari tas ne sai ka dawo ashkala wankan tarwara kamar yadda nake amma ni ba talauci ne kama ni ba dama ni wankan tarwara ne yau akwai wankan tarwara akwai wankan karfasa akwai wankan gobe sallah ya hayo ya kayo akwai kuma yan wankan shafe-shafe bleach wannan bleach na salama ya ce haramun ne kar mu yi shi yanzu har allura yake a ita maka allura sai ka dawo kamar bature ko kamar mai kesbi haramun ne canji halitta ba yadda ba kuma masu wannan bleach din an je musu tiyata yana wahalar da likitoci saboda duk fatan ta lalace har allura ma ina fata ne musulmai da suke maza ko mata su a daina yanzu kai ba kai farin ciki ba don an yi ka baki ko fari shine kake son ka canji ah, menene a ciki Allah na son ka ba baka ga wani ranar da aka haife shi da na mutu ba baka taba ji ba ya kamata a ce ka jiya kai Allah ya kare ka kai girma wani ranar suna ya mutu wani ba shekara daya wani shekara biyu ko kuwa wani ma bari ne aka cire ma ba za a gane ba cika halitta ma bai cika ba sannan yanzu kai Allah kyale ka ka girma ka shekaru biyar shida goma ishirin ka sha shayi da bombita da milik ka more ko kuwa ka ci kilishi ka more ka sha seven up mai sanyi ya ratsa ka ka kwashi koko ko irin kunin tsamiyan nan ko kuma nono ka hau jirgi ka more ka hau jirgin kasa wani duk bai samu wannan ba ni yanzu duk jirgi da ake da shi ba wanda ba hau ba 1968 daga damaturo da malami muka je yadin buni muka tafi wani gari kokowa muka hau jirgin kasa muna yara wallahi daga baya kuma jirgi na biyu shine jirgin ruwa an muka tafi yawa a zai kalaba fatakwal akwai jirgin ruwa na uku kuma jirgin sama jirgin sama ala ya taimake ni na hau ba zan iya irgawa ba wani yanzu ko ne san wani wani a gidansu ba gama sanin sa ba ma yanzu wani sai dai a ce an haifi kanin ka ya mutu ko wanka bai ga wan ba wan bai gan shi ba kai duk wannan ka wuce wannan to duk me ba za ka gode Allah ba darasin mu na yau abu biyu ne a takaice kafin na ci gaba ana fara yau malaman yola addu'a akwai malamai a nan yola nan hirkwata ne na ilimi domin modibu adama rahimahullahu bayan ya dawo karɓo tuta wajen shehu usmanu ya dawo nan ya assasa kuma kafin nan a tarihinsa ya tafi bama karatun alkur'ani so shi mu dubo ne ta ko'ina halar deftere da halar alkur'ana fu shi mu dubo ne sannan kuma an zo an samu malamai daban-daban daban suna karantarwa ana har yau kuma suna yi lokacin da muka fara wa'azi na jama'at nasar islam an yi postin dinmu nan yola 1977 na zo na sauka a nan kilakwata ga gidan malam babba mahaifin katukan adamawa gidan na kama haya na muka zauna muna wa'azin jama'atu masalatan juma'a mu je ganye mu je fufure gire wannan wannan haka gudun muna yi cikin gari a wannan lokaci malaman da muka samu muke zuwa mu yi karatu gunsu akwai limamin da allah ya haska gabarin shi akwai malam muhammadu nefa wani malami yakan tafsiri a kofan a alhaji mamman katsina ko abin nan matasu wanda suka san jimeta sun sa abin da nake faɗa daga nan kuma mukan je gun modibu abakar wasu abubuwa da mu abin nan ba na rabon gado mai fatawa annan jimeta so don haka yawancin malaman na wancan lokaci kusan duk sun rasu wala allah suna raye ni dai ne masu addu'a allah ya saka musu da alheri waɗanda muka samu 'yan boko mun kai wa wasiƙa kuma ya wazirin adamawa alhaji babbalawan muka tarar da shi muka bashi wasiƙa biyu ce wannan nasa ɗaya mu kai wa lamido muka tashi haɗa mu da yaro zuwa ƙofar lamido muka zo muka samu hakimin birni da kewaye ya rima bawuro ya ce mana mai martaba ya yi tafiya jiya muka ci a'a san matilo mu bari bari ne ga wannan ga wasiƙanka na lamido kai ne abin nan ya kira sakatare ya ce a aji muka samu alhaji umar magaji yana nan a raye shi ma memba wani jama'atu ne alhaji ibrahim barnoma shi ne shugaban jama'atu a wancan lokacin ina masu addu'a allah ta'ala ya ji gansu allah gafata musu allah ɗaya ba su. har ya nima ba ya tambaye ni to yara ina kuke son mu yi muku masauki sakatar ya karanta wasu ya bude wasu ya karanta ko bakon lamido ne ba bakon waziri ba jimeta kuke so ko yola to ni ne shugaban tafiya na ce a'a ranka daɗe allah ja zamaninka mun fi son jimeta domin yola kan mun gaba mutane yi ƙauye ne sai ya fashe da dare ce to kai ba barbare ne <laughs> ban ba barbare ba mai gaya mini yola ƙauye eh, allah ka gafarta masa mutumin kirki ne ga kyauta daman shugabanci kyauta shine sinadarin shugabanci ko da ko da za ka rike yin fada ka rike kyauta ka yawa ya eh, kada fada zalla abu kaɗan ka ce da mutum stupid you are idiot go away a'a hada da kyauta ba zai ji zagin ba Allah ba zai ji ba ka gwada don Allah <laughs> ko mai gadi gina ga Allah ka gwada yi amma kawai sai ɗaukar zafi ba sanyi ka dubi duk annabawan masu kyauta ne babu annabi maroci guda daya tarihin amsalama ya nuna in ga ya shiga gida bai bada abu ba to babu ne Allah kuwa sinadarin shugabanci kyauta sai mai kuma tausayi sai mai kuma rashin jin gulma kana gwamna wani ya ɗebo zafi ya bata maka ssg ka karka yadda sai ka gani ka bincika in ba ka ba sai ka sai ka cutar da wani saboda wani yana da nukura yana da mugunta yana da hasada yana da kutufifi har da kutubalbal ka zo kawai ka gaida sarki ko ka gwamna gwamnati a ah, jaba mawai ne warle warle ku gaisa baya so bai fi baka gila ba bai baka kwangila ba ko bai baka kwamishina ba kudin yana raha ku gaisa baya so ya zai ya dasa wannan sai ya zaga ya ci alasai ne eh, yi alhaji nan ya mana antifantiya haka ne ai ya wahalar da mu a gwiwa lokal gama kuma ba prof to ya yi antipati ya za ka jawo maƙiyin gaye aka ce ka yi afuwa kuma ka yi kyauta wa a hasin kama sanallahu ilaik ka kyautata mutane idan kana so ka su yi albarka ku ji wannan magana a majiya ka gaya duk wanda za ka gaya insha Allah in kana so ka su yi albarka ka samu sa'ida tun a nan duniya Allah zai nuna maka cewa zai tare maka damuwa ka kyautata mutane ko karanta alkurani inna lahi bul musinin karmi magana wa Allah na so ba kuma ka duba wannan aya wa asin kama ahsana Allahu ilaika yanzu ka zama modibo karantar da mutane kawai safi yamma magariba kawai ina ka fito karantarwa ina ka karantarwa kawai karantar kurum karka fushi karka cewa ah, yanzu ka zama modibo manga ga motoci ga benaye kuma sai ka makale a sama <laughs> ya to haka haka mala rashin nan ke a ce ka yi kuɗin zuba a yanzu ne za ka ga mutane ana waya ka ɗauka wane ne wannan eh mwedo jam jam eh mwedo ran ranka daidai dama ana son ga a wato ka zo ka samu PA ne ko ADC me a ciki wata rana ba mai neman ganin ka na ce muku ni shekaru na na da yawa waɗanda ake ganin su zamani Yakubu Gawan da Murtala zo ana ganin su ne koran su ma ya kama su ka karanta don Allah ka tambi tsofi ma'aikata dismiss sack retire Allah kuwa a ga mutum a gidan mai baro kowa da shi wata rana na je shan mai a kubuwa na kan hanya zan je wani wuri sai ga cikin tsofin shugaban Najeriya ya shiga gidan mai shi mai a sha mai Ban da ni ban gode zo gaishe shi ba kuma ya sauke gilas ana kallon sa wataƙila ba san shi ba ina zan ce wa excellence ya ce yawwa ya ce wane ne nawa na ce limamin gidan Alifi ne a villa ya ce ha'a yaya labarin iyalansa nake suna na lafiya ya ce to Allah jikan mai gidanmu nake amin ba ya wuce ba kuma wannan kudin da kake wani rigima da shi ba wani abu ba ne wani zai iya samunsa na rantse da Allah kai ya kai ka samu kudin wani yare na kai wani bai iya ba yanzu kuma ni sha bigari hisab yanzu ne ma ke yin kudi na tafi wazi 1976 a jada na yi wazi a kofin wani dattijo alhaji bajoro ko ba jada ne ko bajoro aka ce mini duk lokal gama ba mai kudin sa kantuna na guda uku na zano amma an ce ba mai kudin sa yanzu kana da kantin zane yanzu kana cikin masu kudi ko a gina lokal gama kai ba mai kudi ba ne kai ko a farya akwai wani gari farya tara ina addu'a Allah ka jigan jidda faryafi in Atiku Abubakar Allah ka yafi wa jidda Allah ka haska gabarinsa ya bar yara da yawa Allah ka musu albarka wannan fariya jidda nan ya ban kujera wa umra haji umra haji su goma sha ɗaya kafin su goma mulki ya ce mini na ji labari ka je wa'azi Legas ka je Sokoto ka je ina kana yi wa waziri addu'a kai kuma baka san waziri ba na ce a ah, ni kai na sani shi to wallahi wannan adon ba zai yi ba kawo fasfo naka biza kawai umara tun muna zuwa ni kadai ce kai ɗebo iyalanka da yara ku je ko baka da sunan ci akwai yara na yi sauri na yara goma sha uku <laughs> eh wani malami ne zo gida na abuja ku yi haƙuri ba haka karatun nawa yake eh, yawa kasan karatun nawa kaɗan ne ne da wa'idi ne na yi da arba'u da hadisi <laughs> yawa ni ba irin su dr jamilu ba ne zarewa a ba irin wannan ba ne ni ba irin su sheik abubakar muktar ba ne da zai dinga aman hadisi sai an ba shi hakuri <laughs> a to a wai da ga yawon gaskiya da yi ni ba irin su malar safiyanu ba ne limamin masallacin tsohon kasuwa a'a ni ba irin su malam wani na adamu wura cakki ba ne ya ji maka yi karatu ni ba irin su sheik usas sa'id ba ne ga kamalan ga mai kyauta saboda alherin sai sa da aka nemi liman a nan gongola ko adama muka ce sai sheikh sa'id aka ce a ah, ko wani waya hada ce muka tasar muka ce a ah, a ah, na hala hada ne hala hunde do <laughs> eh ko ko a andai ko me sho aravina be mugama baka ji ne me mugama ya fada ba me mugama ya magana ya akwai kudi ai ya ce da ya zo yabon kuɗi littafin mukama hariri kun san shi ko ehem ai nan yau ne ka tambaya ya ce da ya zo yabon kuɗi ya ce wa mushtashi ɗin tatalaza jamratu asarra jirahu falanat sirratu laulat tuqala jalatu jalat ya ce al'amarin kuɗi yana bashi mamaki ba don tsoron Allah ba da zai ci matsayin kuɗi ya wuce duk inda yake amma shi ba zai faɗa ba saboda ikon Allah ya yi ina lalata kula shayin kadin to talauci na me da ba zaka dinga cin amana da zamba me ne a ciki me a cikin talauci talauci ba baka da shi Allah ya yarda kai aro kai bashi ka har Allah ya sai maka kuma nufi ne na Allah idan kowa ya kuɗi a duniya ba zai zauna da daɗi ba waye zai maka yankan farce mutum na da miliyan ɗari zai yankan farce a'a hakun ne mai Allah ya ce a haba da Allah waye zai yi ni ne ba zan yi ba to wa zai ma wanki da guga yanzu mun tana da naira miliyan talatin a akawun sa kuma ka kai kaya ka wanke ka zo karba har kana masa fada kai wani irin mutum ne baka wanki nan ba ha wani mun yi alaji gobe zan gyara zai zai yadda ko ka aike shi PAJ sai ma rake ce <laughs> eh, eh, kai kai mutum ina ne ni eh, to to ni ni dan ta ne to baka sa abin da kike dube kan rake ba alhaji barin koma sai wani ruga dugu da suke maka wanda ba kai ba wannan sai wanda bai ruga wai zai jira ka ka sauko yanzu ka tafi gidajen manyan nan ka je ka gani duk wani babban mutum yanzu baya jira wata rana abuja mun je muna jiran wani gwamna sai wani zo ya tsaya ya sauka ce ya sauko ph ma bai ma bude palo sama ba ya ce ko a gaya masa na zo wani ya zo business how about oga ce no no no oga bai ma bude fara bai ce shi hitangon haka yayi ce hitangon ya gode Allah tunda bai sauko ba ce a ah, mun jira ba mun kusan awa ce ko kwana zai shi dai ya abinda baya so a ce oga fita ne <laughs> shi kuma wancan bai fita abotar ba bai bude obi zama kawai gaba kawai ai kudi ba zai yi ba Allah ya ce inda an ba kowa kudi aka ce labaga za a samu zalunci da ketare iyaka ku karanta suratul isra'i aya na ɗari Allah ya ce da Adam sallama kul ka gaya masu lau antum tamlikuna kaza ina rahmatu rabbi la amsakatum khashyatal infaq wa kana al insanu qaturan suratul isra aya ɗari Allah ya ce kul a cikin alqur'ani kul a cikin alqur'ani irin su kul ya su kulwa guda ɗari uku da ishirin Allah ya maimaita kalmar kul kul kul ku gaya mutane da mutane sun mandiki kaza ina rahmata taska a dukiyar kasa la amsaka to yake da su rike Allah yanzu ka duba fa a ce a yi mutane hanya ministan wo kawai da famisar su yin hanya kuma su yi da fatin kuɗi ko baya faruwa ga gidajen fusa ka je ka gani abinci da suke ci ka shi ga inda suke kwana wala sai kai hawaye dan Allah ka ziyarta mu aikin mu ne masu wazi ka je ka gani ga kaman falo na sa mutum 400 ba inda zaka miƙe gaban ka ga zafi wurin bawarin tashi fitsari wari haka gidan yake ciwo masa ya kama ga wuri kuma ga kudi ba za a gyara ba to a bada kudi mai ko an bar ba za su kwangilan ba tuwon kuma gabza suke shi kun san gabza masara za a farfasa shi gida biyu ai muka to ga miyan kuka kore shar Kamar ka ce kuka ya ce na'am wata mata a numan muna wa'azin jama'a 1978 ko me ya faru aka kulle ta wata tsohuwa wata rigima ne a numan 1978 da ta fito ta zo ta ce mina masallaci ta ce to liman haruna na ce baba meye ne ta ce baka ji labari ba na ce baba ban yi ba ai an kulle ta kwana biyu to Allah ya kawo sai shi an kashe magana dama maganan kuɗi ne ta ce tana roƙon Allah ko makiyinta kar a kulle ta ce ita ba taɓa kulle ta ba da dare ya yi sai ta tambaye matan da ke wurin ina za a kai mu mu kwanta suka ce baba a nan za mu kwana ta ɗauka wasa ne suke mata haka kawai mutum ya ɗan jingira don sun yi yawa wurin da gari yawa haka aka ba da beli mutum uku sannan ta ɗan miƙe haka ita ta ɗauka za a kai ta wani ɗaki na irin na saudiya ga filo ga gado kasan saudiya haka ne allah kuwa wallahi talahi saudi arabia kowane gidan fursuna da gadonka da cokalinka da kome naka kuma da rana za a maku miyan rago da dare miyan kifi allah kuwa haka ake a saudiya da sabin za ku karya kuma a soya maka kwai da shayi billahi lazi dan fursuna shine wani talaka a jidda ya ce mini ba shi yanzu ba a samun kuɗi ga ko ya mari wani daga shi gidan fursuna ya ta cin daɗi kawai da ce a to ɗaya kenan to darasi namu ne abu biyu ne wato ilimi ba mata ilimi ya fi kowane muhimmanci kun ga alkur'ani ya ce ina musulmi na wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal tati wa ta'ibina wa ta'ibati wa sa'imina wa sa'imati kef in babu ilimi mutum zai ba. kuma ku karanta tarihi mana anam sallama yayi makarantar mata a madina dubi sayil buhari ko muslim ko dabrani ka je ka duba ko fatahul bari ko al'umda sharhin buhari ya zo yi mata nasiha da wazi bilal na tare da shi yace ya gani a huduban idi huduba na daya ya ga aljanna ya ga wuta mata sun fewa ciki ku yi sadaka sadaka na sa ba za ku shiga wata ba ka dinga cire abun ya bilal na karba to in ba za ka kai matanka makaranta ba to a karanta da ita bana ba ta iya kabli ba ba ta iya ba'adi ba ba ta iya arwala ba to kuma mata suna da bukatar ilimi fiye da namiji limaza don me suka fi bukatar ilimi fiye da namiji to barin kirga maka abin da mata suke maza ba su yi wanda bai shafi maza ba na ɗaya mace ana ɗaura mata aure ta zo na ƙarƙashin wani haka ne ko ba haka ba ɗaya biyu mace tana ɗaukan ciki akwai bukatar ilimi akan cikin nan kaga sayyidina umar radiyallahu anhu ardahu na ya'rifu man huwa umar khalifa mulham ala wajhi al-arab wani yazo ya sallama gidansa yana khalifa bayan sanan babakar ya rasu sai ya da ya fito sai yana kade toka a gemunsa haka da sajensa toka fa shi mutumin ya ce a'a Allah ya ana Allah hairu yaya aka yi a matsayinka na shugaban kasa kana kaɗe toka ni dai a sani na kana da ma'aikata yi shi kwarai ko ci matana akwai mai mata hidima duk matana ka san dama an ce in ka samu kuɗi ka ɗauka wa matanka mai mata wanke-wanke ka ɗauka mai wanke mata kayanta da kayan yara ba a yi da matanka ta wanke kashin yara ba in dai kana da kuɗi sai dai kai ɗan tauri ne haka irin makwaɗin nan ka san rowa mai sunan rowa da da da da falatanci caɗin ko a ba caɗin bane cholewa to cholongol kaga sunan ma ba daɗi kai daga shi ka sa akwai damuwa to ka duba ka gani sannan kuma in matanka na haifuwa ka ɗauko mai duba mata bebinta ɗanta ko ƴarta ba ita ba shiga kicin sai ta ba da instruction ta ba da umarni ta ce gobe da safe za mu karya da kunun tsamiya a sa gyada kaɗan a sa siga a kai mai gida mu maka mana ko kuma ta ce a'a gobe da safe dankalin turawa za a fere ku je ku sayo fresh fish kifi ɗan ya haɗa kuma kar a sa barkono da yawa alaji baya son barkono umarni kawai za ta bayar da dare kuma ta ce a yi tuwon masara miyan karkashi kuma a ɗan sa gauta kaɗan kuma kar a sa ɗanyen kifin nan a samo dry fish shi kifi bushashe in kai miyan karkashi da mangariba suna tafiya don allah ka gwada <laughs> eh, yawwa umarni kawai za ta bayar to ka duba ku saboda haka sai ya ce masa ai yana son ruwan zafi ne sai da umar sai ya hura wuta haka ka san dole toka sai ya ce masa a matsayinka ka hura wuta ya ce to mata na ɗaya ta je gidansu ɗayar kuma ba ta da lafiya ɗaya mai lafiya ita kuma tana bacci aka ce yanzu ta kwanta bacci in mutum ya fara bacci daɗi ne da bacci ba na son yanke mata bacci in tashe ta su yara kuma house girl masu hidima mata su ma suna ɗakinsu suna bacci baya su ya tashi wani shi ne kawai ya yanke shawara ya hura wutan ya samu ruwan zafi ya amfani da shi sai ya tambi mutumin kana mamaki ne ya ce e sai ya ce to kafin na hura wutan na ɗumama ruwan suna na umar ɗan kaɗabi bayan haka umar ya ce masa haka duba ka gani ma na ƙasa mai nishe mai ragu a jikina wai ya gaya mashi abin da ya ragu saboda haka tausayawa ake iyali amma ka ga mutum ya san matansa ba lafiya ya zo ya ce mata na yi baki kito tun kuma da yawa <laughs> ba ka da tausayi arrahimuna yarhamumullahu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil arab yarhamkum man fis sama tausayawa mata a tausayawa mata tausayawa mata ke ko ka tara rigan ka gare da jamba wajen kala uku ta wanke maka to dama mai wanke ka auro ne ka gaya mini ina tambayan ka wannan matsayin kai ba mawadaci ba an yarda set biyu in ya yawa uku ta wanke maka amma gara da jamfa mai asa ka tara nan ka kai wajen mai wanke taimakawa juna ne aure da kuma tausayawa da kuma kyautatawa mai annabi faɗa a hudu ba ya ce kairukum, kairukum li ahlihi wanda ya fi kowa a cikin mai kyautata wa iyalansa salawatullahi wasallam sai ya ce wa ana khairukum li ahli na fi ku duka kyautata iyali duk wanda ke kyautata wa iyalan sallama a bayan annabi sallama yake kowa ya kai kan ino man kana ala wajhil arad dan me ba za ka kyautata mata a tausaya musu kuma banda zagi yanzu wasu mutane kullum sai zagi matarsa kowa yayi iyalai ta ba ki dauka ba a'a ai yaran nan ne sun kai wayan a falo sai dai kawai banza ce la ilaha illallah ka ɗauki kafanka ka je gidansu ka je ka makale a kofan zaure ta fito ka zo ka aure ta ka zo ka ce mata banza ce don me ka aure ta to wata rana mun yi wani kyas a kaduna muna zuwa can wa zai masallatai baban yarinyar alkali ne ya ce shi ba zai shiga ciki ba shi zai faɗi gaskiya kowa bai da shi to kaga yarsa ce za a ce ya yi kabilanci ko muka je muka zauna mu hudu da wani kwamishinan dan sanda su da wani ritaya kanar haka dan uwansu muka zauna mu hudu sai ita sai mijinta mun shida ni ce to waye mijin ya ce gashi ni ce ka fara magana ce a ah, kar maka ita dai ta yi magana ka san mata yanzu na magana sai ta yi sha a kaina na sha a gaban mu din hajiya eh me sunan ki ki magana ta ce to malam ni ba wani abu ba su biye mini shine na gudu na zo gida ya yi tafiya kwana biyu ya je Legas ya dawo sai ya shigo na gaya sayo cefane haka ina kallon albasa da lemo a leda sai na taso ina dariya zan karba sai wanke ni da bari na yi haƙuri yi ce na biyu malam tana gaya mana kenan mu 'yan kwamitin sulhu ya je ya dawo ya ɗebo fayil takardu da yawa haka bayan kamar wata ɗaya haka ko fiye da wata ɗaya ta taso kuma ta ce a ah, mai dalisan da zuwa o oh, rabin raina kaya ka ɗauko barin zuwan karbe ka ina zuwa ya mai da fayil ɗin a hannun dama ya mare ni da hannun hagu ni kuma kawai na je na kole ɗaki na na ɗauki kaya na ɗauki na goyi a taso gidanmu ta ce to amma na farkon ita ta yafe na biyu ne bata yadda ba haka ita ma tana da imani wayo in wata ce za ta tora har matora kun san a tona har matona abin da shekara 20 ma sai a kawo dama haka ake bukatar sulhu in an zo sulhu ba a magana recently abin da ya faru eh, to in za a tona zai yawa na ce to kai e ta ce ta yafe maka marin farko wannan nabi me yasa ka mare ta sai ya gyara zama tukuna ya gyara murya <clears throat> to aka ramaka lahu eh sai dai kawai ku bata haƙuri kuma kuma nasiha domin gaskiya a ofis ne aka bata mini rai shine wai ya huce a kanta kaga azzalimi me kuke kira zalimi da fulatanci da kare ko to to to me zalimi. yanzu wannan ba zalunci ba a ofis aka bata masa refa yanzu ya huce akan matansa ba ta yi laifi ba subhanallah wannan ba daidai ba masu wannan ɗabi'a don Allah su daina ai ba baiwa ka auro ba da sha gaya masu dukan mata idan kana son ka gane ka yi doki-doki ba matan ka zaka daka ba ga yadda za ka yi sai ka tafi tasha kamar kasuwan jami'a nan ka san akwai union na yan dako ko babu akwai ciyama na yan dako sai ka zo ka ce don allah ina son na ga ciyama naku sai a kai ka gabansa ah, allah sai ne kai ne ciyaman yan dako eh to dama na zo ne kawai gushi ka kai da za a kwashe allah kuwa na taba ji wani labarin labari wai ai da ya da mai kiyo matan samari sai da ta zube a ƙasa lace ka ji kunya wala ka ji kunya kalmar ka da ke ta ya za ka fito a bakin annabi sallama ya daga hannun sa haka yana hudban juma ce wannan hannu bai taba dukan mace ko wani ko baiwa ba bawa ma baya duka wanda da bawa da kofi nan duk ɗaya ne sai su kai kana iya sai da shi yanzu kana iya kyautarwa hansa bai taba duka mace ba bai taba dukan kowa har ya koma ga Allah subhanahu wataala saboda haka wannan ba daidai ko kuma ka tafi irin union din na tasha akwai jimeta park ko tashan jimeta tashan yola ko sai ka je tasha ka ce da Allah ko direbobi ina ciya mana ku na union ce yana office sai ka je ka same shi kai ne ciyaman eh to dama abin da ya kawo ne eh ka ga yadda za a yi wai yadda za a yi ne da na gaya wani haka yace wai za su kashe shi rita ah. <laughs> to ita matan naka don ba za ta kashe ka ba a'a mace ai ba ya fara bane abokiya ce na kauna to idan kana dukanta kana munana mata ko ba haka bane ran da ka mutu to dumi za ta tuna ka babu ai Allah to ka faɗa da me za ta tuna ki balle ta maka addu'a sai da ce Allah ya take ta mata masifa ko haka ne mana to amma in babu cutarwa kaga iya rayuwarta za ta maka addu'a a duk inda take kuma saboda haka ba daidai bane mata suna da kwanciyar ciki namiji bai da shi suna bukatar ilimi ka duba tun daga izziya risala kawai ahalari duk akwai abin da shafi babul fil haid ma ja fil haid haid had damin nifa damin haid damin istihada kaga damin istihara namiji baya yi damin haid ba sai don mu nifas maza ba sa yi sannan akwai canjin jini namiji ba ruwansa yanzu mace idan tana aure mai kudi tana zaune a lagos ko dubai sai ya sake ta ko kuma miji ta mutu ta zo ta aure wani talaka talaka a can wancan unguwar wuro cakki a misali muke yaki a misali ne ko ta zo ta auri talaka a mubi garinmu <laughs> na taba yola na taba mubi ta ji ko ta je kuma ta auri talaka a nan tari ya zama da ƙyar za a ce ne wallahi talahi jininta zai canja totally haka kuma ta kai shekara arba'in zai iya canjawa haka in babanta talaka ne ka gane sai ta zo ta auri gwamna ko minista abinci ya canja wala a jini al'ada na iya canjawa ko ta bar inda yake sanyi a gyambu take sai ta dawo irin jimeta ko mai duguri ko makodi ko kuma sokoto ko kuma lagosha ana zafi a waɗannan garuruwa al'adun da zai canjawa ka kaga namiji ba da wannan suna bukatar ilimi yanzu mace tana jinin al'ada ta tashi daga nan ta je mubi cewa aka yi da tana sauka mubi ta je bayan gida ta duba ta gani jinin yana nan ne ko ya dauke zai iya daukewa saboda motsin tafiyan nan idan ya dauke kala ta tsarka ikta salawa salata ya sallah sai ya dawo kuma ta daina dama jini ne kyana in ba ruwa ta ta mamma ta sallah haka na miji ba ruwan shi da wannan sannan kuma ita mace akwai idda shi na miji ba idda a kansa kaga idda mai ciki sai ta haihu ko miji ya sake ta ko mijinta ya mutu in dai tana da ciki iddar ta kawai ta haifu idan mijinta ya ce mijinki ya mutu bayan minti biyu ko uku ko biyar ta haifu ta gama ta kaba wa halladil azwaj ya halatta kuma ta daura wai zaman sallama wata mata mijinta ya mutu kwana uku sai ta haifu ta zo za ta aure wani a kwana na biyar sai aka tada gunaguni ka san society mutane wani ya ce a to mu je mu tambaye sa lokacin tambaye shi ta babu ya ce ai walau lahasa ko da da kiftawan ido ne in mutuwan nan ya riga haifon idan ta ya kare kamar a bugo mata waya mijinki ya fadi a hanyar numan ya rasu allah ji ganshi tana kuka kafin ta gaya wa 'ya'yanta makwabtanta kuda ya zo ta haifu ta gama takaba ai allah ne ya je takaban ba ita ba ba kai ba ko kai ne doganka ne a cikin suratul dala aka ce tilka hududullah dokoki ne na allah haka kuma akwai idda kuma na mai jini ta kuro tsakanin jini da jini to ba iri ɗaya ba ne. wata kwana takwas ha kwanan baya wani alƙali ya min fatawa cewa eh, ga wani kes a gabansa an ce ta ce duk eh, jininta tana yin kwana takwas ya ɗauke sannan ta zai iya yiwa mana kowane da yadda al'adar take da yadda Allah ya tayi. al'adar uwa na iya canjawa da ya ba lallai ba maman tana al'ada kwana uku uku yar tana iya ta yi kwana biyu ko kwana huru-huru. ba lalle ya zama iri ɗaya ba saboda haka ita jini uku ne kawai ta gama idanta in kuma mutuwa ne to ba maganan jini maganan kwanaki ne wata hudu da kwana arba'in kawai wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma da alkur'ani ya ce shekara guda ne sai allah ya sauka ga mata ah, yanzu zaman ta kaba mijinta ya mutu shekara guda wa zai biya mata hayan in ba masu wadata ba abinci wa zai kawo in ba mijin ya bari ba wata sha biyu da daga baya aya ta zo sai aka kafafa wata hudu da kwana goma ta gama to amma in tana da ciki ba magana wata da kwana goma kuma sannan mata suna da dokokin da bai shafi namiji ba yanzu matan da aka sake ta ko alkali ya kashe auren ko aka yi kuli shi an ce tun da sake ta yayi wani namiji daban ba zai mata magana aure ba kowane iri ko garwa ya kama wanka ko ka ce mata a in kin gama idda ina cikin yan takara ba yadda ba ko ka ce kai in nake la jamila ya salam wallahi ke kyakkyawa ce wani baturiya ba yadda da wannan amma wanda mijinta ya mutu ita ana iya gaya mata wallahi motan ki nan ya miki kyau ga ki fara motan ki fari a gelenki nan wallahi yayi ko ka yi mata sallama ta amsa ka ce a hajiya waya haka me ya faru miliyan kiɗi ne haka na ji miliyan naki wani milik milik wani zuma zuma wani five five alive wani tom tom tom tom haka ko kuma ka ce a ni dai ban taba ganin mace dai mai kamar ki ba a ah, baka ga mai shi'ara ba yadda ya dinga yaba wata zainab ya ce ya je gun wata Zainabu ne wata ba bazawara ne je gunta to da ya dawo sai ya ci dama mawaki ne ya ce laƙada a ajaba ne mashi zainab ya ce shi duk duniya ba tafiyan ne burge ta irin tafiya hajiya zainab <laughs> wani malami ne mai shi'ara haka ce to an ce waƙe-waƙen banza ne amma ka karanta zai taimake ka yi domin za ka mallaki arabic grammar suna daga cikin littafin da ake fara yi irin su shara irin su mukama eh, su usul su balaga su ishiriniya su ɗanɗarani su deliya wa ɗanɗarani wa ɗanɗarani su deliya duk suna taimakawa ne wajen ganin inda aka kunce aka hada kuma akwai abubuwa masu kyau a ciki so don dai ya yi batsa a ciki eh, ba za mu ce wai eh, kar a karanta ba no no no a karanta in baka karanta bai za gane ba tsanta yanzu wani kawo ishiri ne haka shi nuna ma abinda baki a ciki da za ka gane ko ya kawo maka sha'ara me yasa kai kwandon ba zai kaga ba za ka bisa da shi ba yawwa to saboda haka eh, ka dubi inda yake ba su salama alfazazi ya ce ka ahmadu la yunsha wala huwa yunsha'u jaza'u mudihi jannatun wa harira ma huwa illa min jahannama jannatun fadda qaulal kuffari na jinnatu wani wuri kuma wato yana yabon annabi fa shi alfazazin an ce wani malami ne asalinsa mutumin lokaci ne amma ya girma a Kano ya rasu a Kano Ya ce wa mannun wala mannun wa safahun wala atbun yace Annabi salman mannun mai kyauta ne wala matubun baya gori wa safahun mai yafewa ne wala atubun baya baya fice ka san wani zai ce na yafe mai yafe ma wala ko mai can kuma wani lokaci wani ah ya ce ya yafi fa mu yafi ya yafe kuma ya zo ya ciji yatsa wani ya tsaya takara eh makwabcinka nan ne a ah, ina ai ba zai ba me faru a ah, 1970 mun yi tsaya da shi ya ce fa ya yafe kuma ya dawo <laughs> a ba yin haka dattako ana yafi ba a waiwaya baya wannan mata suna bukatan wannan ilimi mata suna bukatan limit na mu'amala yanzu kowane irin alaka ne in dai ba muharramanta ba ne kamar kakanta babanta ɗanta wanta kaninta ba ba a yadda ba mace ta gaisa hannu da hannu a shakin hand how do you do madam fine good ba yadda ba tana iya gaisawa da babanta tana iya gaisawa da mijinta tana iya gaisawa da surkinta amma mu anan ba mu saba da wannan ba yanzu wata rana amma ka raka wani yaro takare ne ba larabawa irin takare ne tunda a can aka haife shi iyayensa mutanen gombe ne gidan surkinsa muka jefa muna zuwa ga falo ne haka ga can a zaune ga matansa gashi ya zo ya ce kai haluka ya abi ya gaisa da shi ya je shi kai haluka ya ummi ya zauna suke musafa da surkwar kaga in anan ne za ce wayo do. Allah kuwa ha za mu jinun eh ai surkin mu na mahaukaci ne me ya faru jiya fa ya zo falo da gida ya ba haji haru haka ba mu taba gari ba ba ba a a duk matan da ka auri yarta ita mamanka ne ko ka yadda ko baka yadda ba Allah ne ya faɗa uwaye na matan ku uwayen ku ne the difference is ba za ta gaje ka bane kawai za ta gaji ne saboda haka wannan ba wani abu ne ba so shi yasa zama wuri ɗaya kifi rijiya ne kai yawon duniya me suna yawo wanci gogo kai yawo kai ma balwa ka gane ko kai mai duguri kai fatakol kai duwala kai gamdare kai madagali kai mubi ka zaga kar ka zama kifin rijiya ko alkur'ani ya inkarjin imu jalla sha'anu yace alqur'ani fasiru fil ard kai tafiya fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin yanzu a tafiya zaka je ka je madain salih ina nabi salih zauna gagarin nan arewa da saudi arabia kamar kilomita 200 da wani abu kaga daga madina zuwa tabuka kilomita 700 da wani abu daga tabuka zuwa madain salih yan 100 ne ko kasa da 100 da za je yakin tabar salama ya wuce wurin da ya je wurin ya ce mu yi sauri nan ne inda aka halakar da mutanen annabi samuda suka kashe taguwansa za su sha a wani rijiya wannan rijiya na kafirai ne ku je wancan rijiya salawatullahi wa salamuhu yanzu a tafiya zaka je ka ga ka a masar ga a tsawon inda firawa ya zauna ya dagargara tsiya duk duniya babu wani kafiri ko munafiki ko fajiri da alkur'ani yau ta kiransa kamar fir'auna babu an kira sunansa alkur'ani fir'auna fir'auna sama da saba'in ko kuma saba'in a cikin alkur'ani tun da aka fara daga bakara har aka zo nasi wa fir'auna zai auta di. kuri kuri ne a wuri ko da yake yan islamiyya ba san kuri ba ba sani ba Allah kuri kun sa duba sani ba to amma ni kun san ni tsohon gardi ne yawa although dai ban samu na haddace ba domin ƙarya ai da kunya kuma ko za ka yi ƙarya ba a cikin haske haka ba kamata ya duhu <laughs> yawa saboda haka annabi musa kuma da ya karo da firauna so 136 allah ya kira shi duk alkur'ani ba wanda aka kira da yawa kaga wasu annabawan hudu biyar uku haka haka annabi ibrahim mashi yake sa 69 annabi nuhu kuma 43 sa cikin alkur'an noho noho no. saboda haka mata suna bukatar ilimi a ilimantar da su a karantar da su yanzu kaga mata da yawa ana cutar su wajen kwana sai mutum ya yi mata biyu ya kwana hudu a nan kwana biyu a nan haka kurum abin da aka faɗa ka yi ɗaya a nan ɗaya a nan ko kuma biyu biyu in sun yarda kuma lokacin da ake barin wannan gida a je wannan lokacin faɗin rana ne za ka je ɗakin hajiya a eh, kai kwana ka ini in magariba ya kuma ka fita ka je ɗakin hajiya b za ka samu dare kamil da rana dare da rana kenan ya samu cikakken awa sha biyu sha biyu ko ishirin da hudu haka ake rabon kwana haka kuma wato a jahilci ana cutar mata a gado ta san dai tana da gado mijinta ya mutu ƴaƴanta na da gado amma bata san za ta gada ba yanzu kamar ka gaya mutum ne ka je masallacin agga islamic center da ke gra nan jimeta mai suna unguwar jihar ko lugere ko a lugere eh, za a baka dubu hamsin da ya zo sai aka mahi dubu sha biyar zai karba shi na saura ta tamam bai sani ba fa shi yasa ilimin gado a makarantu islamiyya muna cewa a sa ko ina karantar yanzu ko na san madrasin ba bank kwatan su na abuja da na je na ji daɗi na ga wani ustaz yana musu darasin gado ran alamis wala na ji daɗi ne zuri yi ta yin abubuwa mutane da yawa aka cice su wala lai a gado don bai san mai zai gada ba bai san rabonta ba ta san na 'ya'yanta ba ta san 'yarta ba gara gara a ce abin da aka ba da namiji in an ba namiji dubu dubu ɗari a ba mace dubu hamsin wannan ne kawai saboda akwai bukatar ilmantar da mata muna bukatar mata haddata alkur'ani ta haddace alkur'ani da tajwidinsa ko izu goma ko ishirin ko biyar mata yassara muna buƙatar mata da suke tafsiri su yi mata wa'azi domin yanzu in kai za ka yi mata wa'azi akwai abin da ba zai yi ka faɗa musu ba za ka rasa za ka yi ah, ku dubi wannan hadisin buhari mana wannan mata sunanta ya kwanta min ta zo ta ce ya rasulallah ya za a gane tsarki a yi sallar al'ada ya ɗauke you know ko ba haka ba ne sai ya ce mata idan jinin al'adan ya ɗauke za ki yi amfani da auduga fari sai ta ce kamar yaya ya ce subhanallah <laughs> kun ji misali <laughs> abin ya sha kai kenan haka dai aka yi ta hasa uku abin da ake nufi injinin al'ada ya ɗauke mata to ya ɗauke ne ko da saura za ta yi amfani da farin abu ko toilet paper a yau ta yi toilet paper guda uku ta sa ta goga ta ga akwai sauran jinin akwai ɗaya biyu a na biyu inda ya dauke ba za a ji ni ba tabbata ba ta gane wannan ba kamar wanda ta yi ƙaran mijinta a wajen sai na umar ta ce ya ya ya amiru na inna zauji mijina dare sallah da rana kuma azumi ya ce masha Allah Allah ya albarka ga mijinki ta ce ya amiru muminina mijina ana ƙaran shi ne da dare ya dinga sallah ko sallau bai kai shi ba kun san sallau a haifi mutum ran sallah hausawa na kiransa sallau ko ta sallah in mace ce yi sai ki ce mata ma'adalla Allah yau miji ki albarka irin wannan mazan ake nema ta sai ki so ya amirin mu'minina ina ƙarar mijina ne ka neme shi a masa magana duk rana yana azumi duk dare yana sallah akwai wani mutum a wurin ko abu ubai na manta sunan sahabi na manta karin kawo kuskure sai ya ce ya amir ya amir mu'mina ba haka take nufi ba to me take nufi abinda take nufi eh wato da dare baya saduwa da ita da rana kuma azumi ok haka ne to ta shiga wajen mata ta je wajen mata haka matsala yake ka sa bin sai na umre ya ce tunan na ɗaka gwamna za ka tafi kufa damuna zan na naɗa gwamna tun da ka fahimci wannan larabcin ta nan irin ka ake naɗa alkali ya ba ka bashi alkali kawai ka san alkali ba wai dogon Eh, karatu ko me ba a ko su hikimomi ne da basira ce ne ma shugabanci hikima ne da basira ne ah, ka dubi wani jami'in tsaro mana da wani abu ne tun saduwa malam uba sa'adu amma ya yi rita yanzu yana asan kwamishinan police cid a ƙasar na aka kashe wani jiha a state a kwaman shine hidin cid na ji muna zaune sai aka kawo su yara guda biyu aka kamo su da wata mata cewa matan wannan matan wannan mutumin ta ba yaran nan kuɗi suka tari mutumin suka masa dukan tsaya da suka zo gabansa suka ce ƙarya ne wannan matan ba santa ba yanzu suka santa su kuma ba su yi kowa ba kwana biyu na uku ne kuma na zo na ga abin to da yake yana da basira da hikima shi yasa Allah ya jinjina mai hikima umman yutar hikima fakar uta kai ran kasa kasa sa abin da wannan kwararren tsohon ɗan sanda sai ya yi allah ƙara mishi lafiya ya yi ritaya sai aka kawo su 'yan sanda guda biyu da angwa ka san ba ni ma kaga ban san ban na tara akan su ma criminal ne su yi wani laifi ne mai kama da irin nasu sun daddake wani mutum yanzu mutum yana asibiti sun kakkare masa kafa aka kawo su su biyu sai ya ce da 'yan sanda ya ce ku ɗauki wa'annan mutanen ku zaga nan bayana nan rami inda muke harbe masu laifi ba harbe su kawai sun ke faɗa min gaskiya su suka kama kuka oga oh, za mu faɗa kai da stupid aka je aka je da aka zo bayan hundunsa akwai bindiga irin na farauta bindigan farauta na sai aka yi harbi dam eh, dam shi ga an kashe su kenan ta bayan hundunsa ba sai suka shigo su yan sandan CID din suka bula kafa gab sa mun gama wannan aikin to madalla to abin da za a yanzu yi eh, ko bari sai dare yayi wancan kogin nan gadan nan ku zuba ruwan yan banza wuri nan ma'e sun yi gaya min gaskiya yau kwana uku muna abu daya sun daddaki wani alhaji da dare da ya ga za su take shi shi mutumin lauya ne kasan lauya ya san kan tsaya kai kawai lauya da ya ga duka ya duka sai ɗauki numfashi haka a cikin mota ku fasa masa kai ɗaya ya ce ya mutu ya mutu ya mutu bana ba ga harshensa ba haka ya shi kenan sai suka tafi to ya gane yaro ɗaya a ciki ya je ya ta magunguna haka sati ɗaya biyu uku sai je gun 'yan sanda ce to an dake shi da dare amma ya san wanda suka dake shi ya san yaro ɗaya ya je aka kama ɗaya aka kamo biyu to a wayan yaro an ga test da matan ta yi kaga tsayen waya kenan ta yi test cewa na ba ku kuɗi kaza kuma ku dake shi gobe ne kawai ni gobe na da tafiya shi da suka yi duka kaga an ga proof a waya oke aka kawo matan suka ce masa ba su taba ganin wannan matan ba da ya ce a je a harbe su yadda aka harbe wa'yan nan da kuka suka ce a za su faɗi gaskiya ya ce to ku faɗa ai mu biyar ne muka yi akwai wai ne da wai ne da waye ne suna ina suna wani hotel wuri kaza to ita matan fa mata ita ta bamu kuɗi kuma akwai tax kaga ya fito ya ce dole haka ban yadda ba a harbe ku a je wancan hotel a kawo su suka ce oga don Allah je da mu za mu nuna su ana zuwa hotel din aka kwankwasa ɗaya buɗe kofa ɗan sanda suka ɗoro aka buga musu an kwaso uku aka zo da su kuma wannan wannan na biyu da na farko ba harbin su aka yi ba wata tsari ne kawai na hikima na gano mai laifi kuma an yadda alkali ko malami ya yi amfani da wasu hanyoyi da za ka gano saboda yanzu abin ya wuce hankali yanzu ka duba yanzu yadda aka gano abin aka kawo mutum uku a haka da biyu da ita aka kai su gudu to amma abin da yasa abin baya tafiya mai kyau yawanci yanzu halar shade on shade tan mutane sun damu da kuɗi ne mutane biyar duran da suka damu da kuɗi za su samu problem wallahi tallahi na dan gaji ba nan dan mike kun san ni daga mubi nake ko na daya waɗanda ba a so su damu da kuɗi shugabanni kamar a ce shugaban kasa vice president gwamnoni in suka da da son kuɗi da yawa akwai matsala wallahi akwai domin abin da ya kamata ya yi mutane zai ɓoye kuɗin ne saboda 'ya'yansa da sauransu da sauransu ku ce min da ɗaya biyu state assembly da national assembly ba su su damu da kuɗi domin sun damu da kuɗi ɓarnar za yi in ka kawo budget daga ministrinka ko daga wata farastata biliyan uku na budget ɗinka sai su ce maka ji mana ka sa mana budget kuma ko mu biliyan ɗaya ya zama biliyan hudu ana karantawa first reader second reader third reader sai a ɗauko guduman nan <laughs> fiyaure on bi andi fiyaure bana mi andi don allah ƙarya ne kawai to son kuɗi ne ya zaɓi alƙali in yana son kuɗi a kawo kai ce to a kashi gidan yari ba biyu ni kaza kaza da an zaga security ba a so su so kudi Allah ba a so duk security da masu white collar da masu uniform ba a so masifa ne domin an ba shi miliyan 100 ya sai makami sai ya je sayar miliyan 25 sauran nawa 75 sai a raba to miliyan ishirin ɗari ka da ishirin da biyar ana buƙatar bindiga dubu ya je ya sayo sha biyar ya za ya yi nasara sannan mai laifi zai iya yin laifi a kamo shi ya ba da kuɗi a ce kawai tsere da yamma tana sai ya gudu a ce ai za mu kai su kotu ne suka dira Allah roba suka tsere ko kuma a kamo mai laifi mutum biyar su sake su je su taba innocent wani security da ya zo mutuwa Allah ya fi masa ya ce mini a asibiti ba ya ce alhaji haro na yi abu ɗaya da ya dame ni ya ce menene ne ya ce mun kama wani ɗan mai kuɗi uban ya ce nawa kuke so ya ce masu kuɗi zai kashe ni ku faɗa yawan kuɗi zai kashe shi abin da ya faɗa ya bashi ya yi masa ninki uku kamar ka ce miliyan biyar ya bashi sha biyar ya san yadda aka yi a wannan ranar ya saki yaro ya ce wannan abu in ya tuna ɗaya fa yi amma ya dame shi shi in ya tuna yana kwanciyar na sai kuka matan ta ce ciwon ne ya ce mata eh babansa ya ce ya kake kuka ciwon ne ya ce eh tiyatar ne ke damun ka ya ce eh baba ya kasa ya gaya babansa wannan faɗai ya cuta ina ga wanda ya dubu sai wa ba a son su so kuɗi ku irga da Allah sai limamai da manyan malamai da masu wa'azi domin idan kana son kuɗi ba za ka yi wazi ka fari gaskiya ba shaidan zai raya maka wani abu kan mutane ya ɓaci shi yasa ka gani tsarin wa'azi na Allah ya taimake ni wannan taimakon Allah ne ba na karɓar albashi duk inda nake kuma ba na cewa kawo kuɗi wa'azi na ba na kiran sunan kuɗi never and never in wa'azi kawai tashin ta to amma wannan it's not easy